sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyon FM na rediyon amfani sarauniya, fara'a, noma, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale VOA Hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are Assalamu alaikum barka da saduwa da ku yau Alhamis 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2016 Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a bamu kanun labarai. Gaskiya muna goyon bayan su domin abin da suke saboda mu suke shi yasa muke roƙo ga gwamnati don Allah da Annabi a taimaka a dubi abin da ke ciki a biya musu bukatun su don mu ma mu samu mu kammala karatun mu. To ladan shugaba Barack Obama ya ɗauki sakonsa na haɗin kai mai ɗorewa na Amurka zuwa tsakiyar Turai a yau Alhamis inda ya jaddada wa Jamusawa da dukkan 'yan kasashen Turai cewa Amurka za ta ci gaba da takarawa a harkokin duniya. Prime Minister Shinzo Abe na Japan zai jaddada muhimmancin kawancen tsaro tsakanin kasarsa da Amurka idan ya gana yau Alhamis da shugaba mai jiran gado Donald Trump. A bayan da Rasha ta bayyana wata daga kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya kasar Philippines ma ta bayyana aniyarta ta yin haka. To ma da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yajin aikin malaman jami'o'i ya samu karbuwa. shugaba barack obama ya dauki sakonsa na haɗin kai mai ɗorewa na amurka kuma daga amurka zuwa tsakiyar turai a yau alhamis inda ya jaddada wa jamusawa da dukkan 'yan kasashen turai cewar amurka za ta ci gaba da taka rawa a harkokin duniya shugaban na amurka ya zaɓi ƙasar jamus ta zamo babban dangonsa a rangadin ƙarshe na ƙasashen waje da yake a zaman shugaban amurka ƙasar ita ce tafi kowace karfin tattala arziki a nahiyar turai babbar abokiyar da amurka a nahiyar muhimmiya cikin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto sannan tana karbar bakuncin dubban sojojin amurka masu fashin baki sun kuma ce shugabar gwamnatin jamus angela merkel tana iya damowa jagoran masu ra'ayin sassauci a wannan yanki na duniya inda yan kishin ƙasa suke kara yin karfi wannan ita ce ziyara ta shidda da shugaba obama ya kai kasar ta jamus obama da michael sun rubuta wani sharhin haɗin gwiwa a cikin wata mujallar kasar jamus da ke fitowa mako-mako inda suke cewar ba za a taɓa komawa ga tsarin zaman kowace ƙasa ta zamo mai kula da kanta kawai ba waɗannan ƙidoji na demokuraɗiyya adalci da 'yancin walwala su ne ginshiƙan tattalin arzikinmu da suka samu nasarar bunƙasa hakkin masana'antunmu da na al'ummominmu kai da na al'ummar duniya baki ɗaya na bukatar mu faɗaɗa tare da zurfafa irin haɗin kanmu in ji shugabannin biyu a cikin wannan sharhi da suka rubuta. Wannan saƙo na shugaba Obama ya yi shi ne da nufin kwantar da hankulan shugabannin Turai waɗanda suke fargabar cewa Amurka tana shirin ɗaukar hanya mai aƙidar kula da kanta kawai. kamar yadda aka je cikin kalamin shugaba mai jiran gado Donald Trump lokacin da yake yakin neman zaɓe. trump ya ceceki lamirin tasirin kungiyar tsaro ta neto ya yaba da shawarar birtaniya ta jinyewa daga kungiyar tarayyar turai sannan ya soki shawarar angela merkel ta karbar ɗaruruwan dubban baƙi 'yan gudun hijira a kasarinsu musulmi a halin da ake ciki ana sa ran prime minister shinzo abe na japan zai jaddada muhimmancin kawancen tsaro tsakanin ƙasarsa da amurka idan ya gana yau alhamis da shugaba mai jiran gado wato donald trump tun bayan lashe zaben da ya yi a makon da ya shige trump ya yi magana ta waya da shugabanni da dama cikinsu har da shugaba abdul fatah al-sisi na masar shugaban gwamnatin jamus angela merkel da shugaba vladimir putin na rasha ganawarsa da prime minister abe ita ce ta farko da zai ido da ido da shugaban wata kasa a yayin da yake shirin kamar ragar mulki a cikin watan janairu idan rabana ya kai mu kafin ya taso daga japan prime minister abe ya ce yana son ya yi amfani da wannan ganawa wajen tattaunawa yadda yake hangen gaba tare da trump ya ce wannan kawance yana aiki ne kawai idan akwai yarda a tsakanin juna a saboda haka yana son kulla irin wannan amana da trump wanda kuma ta yake son su yi aiki tare wajen kawo zaman lafiya da karuwar arziki a duniya a lokacin yakin neman sa trump ya kwalubalanci da yawa daga cikin gimshikan dangantakar amurka da japan inda ya ce amurka tana daukan nauyi fiye da kima wajen kare japan ya gabatar da ra'ayin cewa ya kamata a kyale japan da wasu kasashe a yankin su mallaki makaman nukiliya da kuma tilasta musu biyan kuɗin kuɗaɗen wato girka sojojin amurka a kasashen to kada a shafa da cewa labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc a bayan da rasha ta bayyana janyewarta daga kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya a kasar philippines ma ta bayyana aniyar ta ta yin hakan shugaba rodrigo duterte ya yi barazanar ficewa daga cikin kotun ta icc kwana ɗaya bayan da shugaba vladimir putin na rasha ya rattaba hannu kan dokar ficewa daga kotun wadda ita ce ta farko ta duniya da aka halalta mata shari'ar laifukan kisan kare dangi cin zarafin bal'adama da kuma na yaƙi. Duterte ya yi magana daga mahaifarsa ta birnin Davao a kudancin Philippines kafin ya tashi zuwa wani taron koli a ƙasar Peru. Shugaban na Philippines ya ce, ‘yan Rasha sun jinye ne saboda sun ga cewar kotun banka da manyan laifuka ta duniya ICC ba ta da wani amfani, domin haka suka jinye daga zamowa memba a wannan kotu, ni ma watakila zan yi haka. Dalili kuwa shine waɗannan ‘yan fin ƙarfi marasa kunya. ba su taɓa kowa sai ƙananan ƙasashe kamar irin tamu in ji shugaban na philippines amma masu sukan lamirin shugaba duterte sun ce yana tsoro ne kan cewar za a tuhume shi dangane da dubban mutanen da aka kashe a yakin da ƙasar take da fatauci da kuma shan muggan ƙwayoyi masu samaye 'yan sanda da 'yan banga kasar philippines sun kashe masu sha da masu sai da kwaya har dubu uku da 3,600 tun lokacin da duterte ya hau kan mulki a watan yuni shugaban yana samun goyon baya sosai cikin kasar ga wannan mataki da yake dauka na ba sani ba sabo to amma kuma yadda yake gudanar da wannan yakin na shan suka daga majalisar ɗinkin duniya da kuma amurka domin To labaran duniya kenan kuka ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka. na zagaya jami'ar lagos daya daga cikin jami'o'i inda malamanta suka shiga wannan yajin aiki sai dai kuma ban samu To bari mu faro takon daga birnin Eko inda baban gida jibirin ya leƙa jami'ar Lagos domin ganin ko malaman jami'a sun amsa kiran uwar ƙungiyarsu wanda suka fara sakamakon rashin biya musu wasu bukatu a da yarjejeniyoyin da ƙungiyar ta cimma da gwamnatin tarayya ga dai baban gida na zagaya jami'ar legas ɗaya daga cikin jami'o'i inda malamanta suka shiga wannan yajin aiki sai dai kuma ban samu jin ta bakin shugabannin kungiyar ta asu ba ga dai abinda wasu ɗalibai da nazanta da su ke cewa game da wannan yajin aikin naomi muna so jami'a ta zama da kyau muna so yara su koya abu mai kyau to in ba facilities ba yadda za su koya abu mai kyau kana ganin wato wani yajin aiki zai taimaka wajen inganta ilimi yanzu da yake fama da matsala a Najeriya zai taimaka tunda welfare da na staffs in an kula da staff dole ne za su sa kwazo su koyar mai kyau in kuma an gyara wurare yara za su koya abu gaskiya muna goyon bayan su domin abin da suke saboda mu suke shi sa muke roƙo ga gwamnati don Allah da Annabi a taimaka a dubi abin da ke ciki a biya musu bukatun su don mu ma mu samu mu kammala karatun mu a cikin sauki daga birnin iko kuma sai badin inda hassan umar tambol ya zagaya cikin jami'ar birnin badin din ga kuma abin da yake cewa eh gaskiya abin da ke faruwa a jami'ar ibadan akwai wasu jami'an ma'aikata ko kuma na kungiyar nan ta asu da ke yin wasu kware-kwaren ayyuka ko da ana bikin yaye ɗalibai a wannan jami'ar ta ibadan to wasu ofisoshi dai rufe suke wasu kuma rufe suke waɗanda ke kula da harkokin yi ɗalibai domin karɓar baƙin da suka fito daga sassa daban-daban na najeriya da ma ƙasashen waje to suna wajen domin gudanar da wannan aiki wato na yaye ɗalibai amma waɗanda aikin su bai shafi yaye ɗalibai ba to dukka ko kuma in ce yawancin ofisoshinsu garkane suke kuma baka ganin ma'aikata ko wasu masu gaji ko wasu masu abu a kusa da waɗannan ofisoshin. Yanzu kuma bari mu leƙa Kano. inda mahmud kwari ya shiga jami'ar bayero wato biyu ke shi ma ga abin da ya gano ma idanunsa sakamakon wannan yajin aikin gaskiya ban ji daɗin wannan strike din da ake yi ba saboda gaskiya zai ƙara delay din time din da za mu fita kuma sannan ma mun zo a makarantar malaman ba zuwa za su yi mana abin da muke so ba to gaskiya yana affected din mu sosai kai da muna makaranta da yanzu muna karatu mu exams muke da shi gobe ma muna da wani test sun ce sai an gama zuwa January ya tafi na gaba daya sai baba ta gani rizot din ba ma an sake ba wani ba san yadda ya suke ba ko gashi an je strike ko very soon za a ce za a yi magana exams gaskiya wannan strike din ba ma murna da shi gaskiya ban ji daɗin wannan strike din da ake yi ba saboda gaskiya zai ƙara delay din time din time din da za mu fita kuma sannan ma mun zo a makarantar malaman ba zuwa da za su yi mana abin da muke so ba to gaskiya yana affected din mu sosai kai da muna makaranta da yanzu muna karatu mu exams muke da shi gobe ma muna da wani test sun ce sai an gama zuwa january ya su tafi na gaba daya sai baba ta gani result din ba ma an sake ba wani saboda san yin ne ya suke ba ko gashi an je strike ko very soon za a ce za a yi magana exams gaskiya wannan strike din ba ma murna da shi wasu ɗaliban jami'a kenan a nan Kano game da yajin aikin gargaɗi da malaman su suka fara ajiya, jiya. Tuni dai masu fashin baki suka fara tsokaci dangane da wannan batu. Malam Bashir Muhammad Bashir mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Shi maganar asu magana ce wadda yanzu ta gama duniya. Sai dai kawai duk lokacin da aka ce an yarjejeniya tsakanin wata kungiya da gwamnatin tarayya to kamata ya ita gwamnatin tarayya ta mutunta. Kuma shi ilimin jami'a da kake gani yau an waye gari kullum taɓarɓarewa yake domin akwai wani statistics ko ƙididdiga da na gani an yi an sa jami'o'i waɗanda suka samu ɗaukaka a duniya da na dubi matsayin najeriya sai daga abin takaici ne ganin yadda abubuwan ba yi daɗi ba kamar yadda wannan ƙididdiga ta nuna to allah ya kyauta daga batun jami'o'i kuma sai batun rikici a ƙaramar hukumar kauru ta jihar kaduna tsakanin fulani makiyaya da manoma inda har aka rasa rayuka na tambayi kakakin 'yan sandan jihar kaduna asp aliyu usman to ko me ake yi domin kaucewa akwai irin wannan lamari nan gaba to a halin yanzu dai mun je gani da mun je tare da mataimakin gwamnan jihar kaduna da kwamishinan 'yan sanda da dukkanin mambobi na security council na jihar kaduna tun inda wannan abu yawa kana an jajanta wa su bayan allah da abin ya faru son su musamman waɗanda 'ya'yayensu da mazajensu kuma suka rasa rayukansu an jajanta musu haka zalika shi ne girma kwamishinan 'yan sanda sabo na jihar kaduna wato cp a gele ade ya tabbatar wa al'ummar cewa za a sake shiri na musamman domin tabbatar da cewa an kare rayukansu da su amma ta wani bangaren ya yi kira a gare su domin su rika sanar da 'yan sanda rahotanni na sirri musamman kamar yadda suka ce sun samu labari ko kuma jita-jita cewa su waɗannan mutane da ake zargi sun aikata wannan abu cewa za su zo to a halin yanzu dai mun sake sanya wasu mutane a wurin wanda 'yan sanda ne na musamman daga ofishin yaƙi da kuma 'yan mu na sintiri ko kuma na kwantar da domin su kare ƙauyukan da ke dan tsakanin wannan yanki daga fadawa irin wannan hadarin haka zalika kuma sashen mu da ke tattara jawaban sirri yana nan yana aiki ga dangane domin tabbatar da kare al'umma da ke wurin kuma da tattara jawabai domin a hana masu kai wannan harin kai hari. Kun samu adadin mutanen da aka ce sun mutu da kuma yadda suka tagayyara sannan wani mataki kuka ɗauka game da hakan musamman eh, wanda suka tagayyara wurin kai su asibiti da ko kuma agaza musu. Eh waɗanda suka tagayyara kuma halin yanzu an kai su asibiti a nan kauru local government da ake kula da su wasu an sallame su wanda kuma suka dan samu raunin da za a ran kara yin jiya su ana jiya su kamar mutanen nawa suka hasaran rayukansu sun kai mutum talatin to Allah ya kyauta yanzu kuma sai batun ganawar da shugaba Muhammadu Buhari yi da sakataren harkokin wajen Amurka a Maroko kuma yayi wa shugaba Buhari alkawarori da dama cewa Amurka za ta ci gaba da marawa Najeriya baya ko bayan wannan gwamnati mai ci ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton shugaba muhammadu buhari na najeriya da sakataren kasar amurka mai barin gado john kerry sun yi wata ganawa ta musamman a birnin marrakesh na kasar morocco inda ake tattaunawa akan matakan da ya kamata a ɗauka domin magance dumamar yanayi da ke neman dagula lamura a duniya baki daya a wurin ganawar mr john kerry ya baiwa shugaba muhammadu buhari tabbacin cewa ko da bayan shugaba barack obama ya sauka daga mulki ƙasar amurka za ta ci gaba da mu'amala mu'amala da cika alkawuran da ta yi wa najeriya sannan daɗan daɗawa shi a raɗin kansa keri yana fatar cewa a matsayinsa na mutum ko da baya a cikin gwamnati zai ci gaba da yin mu'amala ta musamman da najeriya domin ba ta goyon baya akan manufofi masu kyau da shugaba muhammadu buhari ya fara ɗorawa domin dawowa da kwarjini da martaban najeriya a idon duniya da kuma idon 'ya'yan ƙasar tun farko dai shugaba buhari ya bayyana wa john kerry irin matakai da nasarorin da gwamnatin ke ci gaba da samu wurin yaƙi da ta'addanci da kuma sake tsugunar da 'yan gudun hijira miliyan sama da biyu da najeriya najeriya ke ta fama da su wanda kasashen duniya suke ba da gudunmuwa amma ya ba da tabbacin cewa lallai matsalar da najeriya ke fuskanta a yanzu shine rashawa da cin hanci ya dawo yana yakar masu yaƙi da cin hanci da rashawar a najeriya wanda yake fatar cewa kasashen ƙetare za su cigaba da baiwa najeriya goyon bayan da take bukata domin samun nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya yi wa najeriya katutu kuma ya mai da al'amuranta baya a idon duniya Malam Abubakar Abdulsalam wani kwararre ne kuma mai tsokaci akan al'amuran tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ke sa ido akan abubuwan da ke gudana a Morocco wanda ya bayyana min afirka da na da shi cewa lallai Najeriya na fuskantar babban kalubale domin yaƙi da cin hanci da rashawa ba karamin aiki ba ne. Shi ya sanya waɗanda suka ci suka koshi akan rashawar ke kuma yaƙi da masu yaƙi da su a Najeriya. ai idan muka yi la'akari da kowace ƙasa ko kuma kowace al'umma idan barbare wani al'amura da dama suka yawa musamman corruption domin saboda corruption tana haifar da abubuwa da daban-daban marasa kyau a ƙasa kuma ƙasar nan ta daɗe tana da tasiri mutane su riga su capitalizing akan wannan corruption an ɗauke ta idan ba ita ne kasa kanka ciki ba duk wani aiki da kake ba za ka yi ma kanka ma wani tasiri na rayuwa ba balle kuma ka yi ma wani. shugaba muhammadu buhari dai tuni ya dawo najeriya inda ya ci gaba da gudanar da aikin mulkin kasa bayan da aka kammala taron lura da dumamar yanayi da aka yi a marrakesh ta kasar morocco wanda ya samu halartar kasashen duniya da shugabanni daban-daban umar faruk musa amurka a abuja najeriya To madalla a da Umar Faruk har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe goma na safe da minti goma sha shida sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri. Yau cikin yadda Allah Hajiya Zainab Ahmed, minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki, za ta yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. Assalamu alaikum. magana ibrahim sd kusa mai aikin sama yanya ba sakatare na kungiyar muryar ma'abota kafar yada labarai da ci gaban kasa tambaya ta ta farko ita ce ganin gwamnati ta ware wasu kuɗaɗe a baya don tallafawa masu ƙananan ƙarfi shin wani shiri ne kuke yi don wajen ganin gwamnati ta wajen ganin tallafin nan ya isa ga 'yan karkara musamman wanda aka ce sai ta yanar gizo ne a cike wa 'yan fama-famai kuma ga shi 'yan karkara ba su san wani abu kwamfuta ba ballan har su cike wannan fom sannan tambaya ta ta biyu ita ce a matsayin ki na minista na ministan kasafin kuɗi wani alfanu yarjejeniya da gwamnatin kasar india Sai yi da gwamnatin najeriya nan shin wani tasiri wannan yarjejeniyan zai haifar a wannan kasa ta mu Najeriya. Eh guda biyu kenan. Eh to tambayar ka ta batun indiya din nan ta da ansa. Wani ya yi tambaya ah. a kai. A saboda haka za ta ba ka ansa ga tambayar ka ta farko minista gare ki. Wannan na ji daɗin wannan tambayan da kai saboda shugaban ƙasar mu president muhammadu buhari cikin duk tsare-tsaren da ake abin da ya fi faranta mishi rai shine wannan tsarin tallafi da aka yi domin taimakawa marasa ƙarfi tsarin nan da aka yi a cikin tsarin kuɗi na wannan shekara an keɓe kuɗi biliyan ɗari biyar domin wannan tallafi kuma na fara bayani ɗazu an riga an fara kuɗaɗen da na ce an ba wa bankin kai da kawowa minista ban tare numfashin ki ba don ganin lokaci eh, shi ai tambaya shi akan cewa yan karkara tunda ah, an ce ta yanar gizo za su nemi ah, ko mutum yana iya neman bashin nan ta dandali ko kuma yanar gizo to su mutanen karkara da ba su da shi waya za su tambayar su kenan to to to to tambayar shi kenan eh. akwai cikin wannan tsarin akwai wani tsari da aka yi na cewa za a rika ba wasu kuɗi har ma ana cewa kuɗi naira dubu biyar kowane wata abin da muka shine mun samu wasu bankunan wanda suka nemi ah, agent agent wanda za su shiga ƙauyuka ki je ki rajista mutanen wanda ba za su iya fitowa cikin gari ba in suka yi musu rajista za su ba su kati sannan agent din nan da bankin kansu su ne za su rika ba waɗannan mutane wannan kuɗin da aka da aka shirya za a ba su a kowane wata akwai abin da ake kira ban sanin zai da hausa biometrics hajiya <laughs> to ni ma ina jin sai na tambaya abokanan aiki ci gaba da bayani <laughs> za a ba su kati sannan kowane wata za a ba banki gida daya kowane state akwai banki gida daya da aka za a ba wannan aiki bankin nan za su yi amfani da branches su za su yi amfani da menene sunan microfinance bank za su yi amfani da agent wanda suke cikin ƙauyukan kansu kamar a ce akwai ƙauye wanda akwai masu sai da recharge card za sabo shi mai recharge card din nan sai da recharge card din nan yana da waya ke ko eh. wasu mutanen da muke son ba nan kuɗaɗen wasu ko wayan ba masu waya kuma nasu ya fi sauki saboda ta hanyar waya za su ga cewa an sa musu kuɗi a account din hmm. bankuna za su je har ƙauyuka su buɗa mutane ah, account na banki sannan kowane wata banki da waɗannan agent agent din nasu za su je garurrukan mutane mutum ba za a ce ya je local government ya je an shi ba za a je ne ƙauyukan su a ba su kuɗa amma sai an gama wannan registration don a tantance cewa mutumin nan mutanen nan gajiyayyu ne sosai suna bukatan wannan tallafi kuma ba wai za a zaɓe ka ne don kasan wani ba kawai za a zaɓe ka ne wanda an je an yi taro da mai unguwa da kuma manyan unguwa za a ce musu wane ne wanda suke suna bukatan taimako a wannan unguwan naku sai su ce wane kaza za a je gidan wane kaza ina a yi shi a yi shi tambayoyi a ce wani irin aiki kake yi mutane nawa ne a gidanka yara na makaranta to haka za a yi rajistar mutane kuma haka za a rika fara ba da kuɗin kuma wannan cikin wannan tallafin banda kuɗin da gwamnatin tarayya ta keɓe world bank ma sun ƙara mana wasu kuɗi a kai kuma har yanzu ila yau akwai wasu bankuna na ƙasashen waje da suke da also suna da kwaɗayi ki ƙara kuɗi akan wannan saboda an lura cewa hanya ce da za a iya tada mutane da yawa a taimaka musu. To, minista mun gode da wannan bayani ban san ko zaki yi ansa tambaya ba ko kuma dai kawai mu baki tunda na san kina da mitin ɗin da zaki je. Uh, ina iya minti biyar. To, to mutum na gaba na ƙarshe ka matso ka yi tambaya ko? Salamu alaikum. Wa alaikum. Ya daga mubi sami karamar hukumar fika jihar yobin najeriya mazaunin garki abuja tambaya ta ga hajiya a wannan filin shine cikin kasafin kudin da ake na shekara wai shin gwamnatin tarayya ba ta ware wa gwamnoni su da za su biya ma'aikatan jihohinsu ne saboda na ga a jihar bauchi da jiha ta ta yobe koran ma ma'aikata ake yi tambaya ta ta gaba mm-hmm. an ce a arewa maso gabashin nan za a giggina gidaje don mayar da 'yan gudun hijiran nan kowa ya samu muhalli za a gina musu kudaden nan an cire suna a cikin kudin tallafi koko ana miliyan cire ne tambaya ta hajji. to na biyun nan ban san ko ta ba da ansa a baya ba amma dai bari mu baka da minista minista gare yake. to iya eh to eh, a tambayar shi na farko eh, gwamnatin tarayya ba ka ce ta ce ga gashi don a ba gwamnatin jiha su biya albashi gwamnatin jihar nan fa su ma gwamnati ne na kansu suna da gwamna suna da majalisar su suna da kudaden su na yau da kullum da suke ansa su ma amma a cikin tsarin kunnin tsarin kasan eh, wata constitution eh tsarin mulki kowane wata kowane wata kudaden da aka samu gaba daya ana rabawa a ce federal government ga taki kowace jiha ga nata so su ne suke da nauyin biyan albashin ma'aikatan su. to gwamnatin tarayya cikin bajet ɗinta ba za ta keɓe kuɗi ta ce ga kuɗi na biyan albashi na ma'aikatan da ke jihohi ba gwamnatin jihohi wannan su ne suke da wannan nauyi yin wannan eh, a tambayan na na biyu kuma eh daga sirri akwai gidaje da gwamnati ta shirya cewa za a yi kowace jihar ƙasar nan domin ma'aikata na tsaka-tsaki su samu gidajen nan akwai kuɗaɗe da aka sa a cikin ma'aikatar manyan ayyuka wato ministry of uh, federal ministry of work sannan kuma cikin eh, wannan sabon tsari na shekarar 2017 da muke mun mun keɓe muna shirin keɓe wasu kuɗi musamman domin aikin ya tashi ci gaba sosai wannan shekarar suna ta ƙoƙarin samun filaye don kowane state an je gwamna shi ne zai ba da fili sannan a samu waɗanda za su yi aikin a samu a yi su contract su waɗannan abubuwa ana na ana yi a cikin wannan eh to amma ban tare numfashin ki ba minista amma ina ganin shi tambayan shi akan fa yana batun arewa maso gabashin najeriya inda 'yan boko haram suka yi eh, ko akwai wani tanadi tambayar shi kenan akwai kokarin da state government su ma suke yi da kansu kamar a jihar borno musamman akwai gidaje da shi state governor ya fara gina na san musamman ma ya je ya zauna a bama saboda ginin waɗannan gidajen federal government ita ma akwai kudaden da aka keɓe wanda idan aka samu cewa wuraren an samu kwanciyar hankali har ma'aikata na iya zuwa su je su fara aiki za a fara din an riga an yi plans. Eh, eh, wuraren da ya kamata a yi a gini ba kuma gidaje kaɗai ba har da makarantu da asibitoci da hanyoyi akwai ayyuka da yawa da za a arewa mafi gabas. To mun gode kwarai kwarai kwarai hajiya Zainab Ahmed minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare da kika sami dama kika zo wannan fili kika ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mun gode. ina na gode hajiya eh, jimai da kuka gayyace ni ga wannan eh, fili ma sauraro abin da ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin a halin yanzu kuwa muna godewa wakilin sashen hausa nasiru alhikaya da malam yunusa buhari kumuriya waɗanda suka taimaka aka ɗauki wannan shiri na sai bango ya tsage akan faifai a huta lafiya. to madalla ba za mu iya kawo muku sakonnin da kuka aiko muna ba ga labarai amma nan kara a takaice To ladan shugaba Barack Obama ya dauki sakonsa na haɗin kai mai ɗorewa na Amurka kuma daga Amurka zuwa tsakiyar Turai a yau Alhamis inda ya jaddada wa Jamusawa da dukkan 'yan kasashen Turai cewa amurka za ta ci gaba da taka rawa a harkokin duniya shugaban na amurka ya zaɓi ƙasar jamus ta zamo babban zangonsa a ran gadin ƙarshe na ƙasashen waje da yake a sa na shugaban amurka ƙasar ita ce tafi kowace ƙarfin tattalin arziki a nahiyar turai babbar aboki cinikayyar amurka a nahiyar muhimmiya cikin ƙungiyar ƙawancin tsaron neto sannan kuma tana karɓar bakuncin dubban sojoji na amurka masu fashin baki sun kuma ce shugabar gwamnatin jamus angela michael tana iya zamowa jagoran masu ra'ayin sassauci a wannan yanki da 'yan kishin ƙasa suke ƙara yin ƙarfi a halin da ake ciki dai ana sa ran prime minister shinzo abe na kasar japan zai jaddada muhimmancin kawancen tsaro tsakanin kasarsa da amurka idan ya gana yau alhamis da shugaba mai jiran gado donald trump to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar rasuwar mahaifin abokiyar aikin mu grace alheri abdul wanda ya rasu a jos reverend iliya gata allah ya kara haƙuri ya sa mutuwa hutu ce haka kuma muna taya muhammad imam aliyu da amaryarsa fauziya umar murna ɗaurin auren su da za a yi ranar juma'a kofar gidan marigayi alhaji idrisu da ke wurar dole a garin hong cikin jihar adamawa allah ya bada zaman lafiya yanzu a kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim alfahamed da ya taya ni gabatarwa da saida hamdul da ta bada umarni sai injiniyan mu raf maclean ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da sauran sashen hausa ga masu shirin yau da gobe na wato Usman da Nasfisa da Maryam. yi saurari lafiya.